إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode ma Allah madaukin sarki da ya sake nuna mana wannan mace na juma'a hajji babbar rana a yau 18 ga watan rabi awwal a wannan shekara ta 1433 daidai kuma da goma ga watan biyu shekara ta 2012 miladiya a wannan rana ta jajibe da rufe dauran da ake gabatarwa a nan kwakwun da cikin garin mina a cikin wannan littafi mai albarka al'aqidatu tahawiyya ta alimam abu ja'far al-tahawi wanda ubangiji Allah maɗaukin sarki ya karɓi rayuwarsa a shekara ta 321 kun gano wannan ko wannan kuma shine darasinmu na shida a wannan karatu ubangiji Allah maɗaukin sarki ya ji ƙanshi da gafara malam yana zayyano abubuwan da suke aqida ne na ahlus sunna wal jama'a filla filla daki daki wanda yake ajiya muka kammala magana je darasin mu na biyar kenan muka kammala magana akan abin da ya shafi ar-ru'ya sannan kuma muka shiga magana akan abin da ya shafi al-isra wal mi'raj a inda malam yace wal mi'raj haqqun wa qad usriya bin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa urija bi shakhsihi fil yaqfati ila as-sama' ثم إلى حيث شاء الله من العلا وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فصلى الله عليه في الآخرة والأولى ubangiji Allah madaukakin sarki ya ji malam da gafara ya rahamshe shi yau za mu tashi wata matsalar daga cikin masail wannan matsalar da za mu tashi a kai tana cikin masail su na suna shiga karkashin imani da ranar tashin alkiyama domin imani da ranar tashin alkiyama shine yana gasgatuwa da imani da duk abin da yake faruwa bayan mutuwa har zuwa shiga aljanna ko wuta Allah ta'ala ya tabbatar da mu cikin masu shiga aljanna to abubuwan da ke karkashin waɗannan suna shiga cikin karkashin imani da ranar tashi alkiyama mun gano wannan da kyau ko da ubangiji Allah madaukakin sarki ya lissafa cikin shika-shikan imani shi yasa malam yake cewa rahimahullahu azwajal wal hawd alladhi akramahu Allah ta'ala bihi ghiyasan li ummatihi haqqun yace wal hawd kuma tabki alladhi akramahu Allah ta'ala wanda ubangiji Allah madaukin sarki ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bihi da wannan tabki din ghiyasan dan ya zama ruwan sha li ummatihi ga al'ummar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan alhaudu din haƙƙun tabbas dahir gaskiya ne kuma hakikanin alhaud shine abin da yake ba wata fassara ta daban da za a kakaba mushi ba kaga wannan alhaud abu ne da zai kasance a farfajiyar ranar tashi alkiyama kako tunda a farfajiyar alkiyama ne yana shiga karkashin imani da ranar tashin alkiyama sannan kuma ji yana cikin alghaibiyar da yake naka ka sallama ne ka imani da shi ubangiji Allah malam malam yake mana bayani akan abin da ya shafi ya yace wannan alhaud din gaskiya ne malamai ahlus sunna sun kasance suna fayyace wannan a cikin abubuwan da ya shafi a ƙa'id na ahlus sunna kuma idan muka karanta a cikin sharhu sunna ya faɗi wannan hakan nan ibnu abi daud a cikin ayyasa ya faɗa yace wala tukiran jahalan nakiran ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصحه كركي مسلم الحوض haka na shekul islam ibn taymiya yake faɗa a cikin lamiya yake cewa wa qarru bil mizani wal hawd allazi arju bi arju bi anni minhu riyan anham idan ka ce al hawd shine tafkeken wuri ne na shan ruwa da ubangiji Allah madaukakin sarki yayi tattalin sa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa inni faratukum alal haud man marra alayya sharib wa man shariba lam yadhma abada la yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni thumma yuhalu baini wa bainahum wannan hadisi rawahu bukhari ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa inni lalle ni dinnan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama faratukum alal haud ina can ina jiran ku a gabar tafki ya Allah ka sanya mu mu shi a wurin nan Allah ka sanya mu cikin waɗanda za su sha wannan man marra alayya sharif duk wanda ya zo wuri na zai sha wa man shariba duk wanda ya sha shi lam yazma abadan ba zai sake jin kishi har abada duk tashi hankali ranar alkiyamar nan duk kishin da za a ji duk inda gumi zai kai wa wani zuwa ma'alwala wani ya kai mishi zuwa gwiwa wani gumi ya kai shi zuwa cibi inna lillahi wa inna ilaihi wani gumi zai kai shi zuwa wuya kaga ya fara finjin kenan Allah ta'ala ya tsawaki duk inda mutum ya kai ga shan wannan alhaub ba zai sake jin kishi ba har abada maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare ce la danna alayya qawam wallahi waɗansu mutane za su gangaro min su zo don su sha a arifuhum na son su wa ya arifuni sun sani sun mai halu baini wa bainahum sannan sai a datsa tsakanina da su sai in ce ummati a ci gaban hadisi din a wata ruwayar sai mala'iku su ce ina sun canza sun yi ridda bayan tafiya ta yamma zan Allah na farko wannan hadisi yana tabbatar mana da alhauf manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya tabbatar da shi ya ce akwai shi alhauf ɗaya kenan kuma ya tabbatar mana da cewar duk wanda ya sha wannan ruwan ba zai sake jin kishi ba har abada ya tabbatar mana da cewar akwai waɗanda za su sha ya tabbatar mana da cewar akwai kuma waɗanda ba za su sha ba ya ce na san su sun sani to suwaye waɗannan mutanen eh kuma ya ci wannan da ke ko don ya ce na san su sun sani ai bayan rasuwar manzan Allah sallallahu ta'ala ya sallama ba da wasu suna jin rasu ya rasu ya kuma ga Allah suka ce shi nan ba za su fitar da zakka ba daman shi yake karba kuma ya rasu shi nan ba za su ba kowa zakka ba Abubakar Siddiq ya ce shi kuma ba zai raba tsakanin sallah da zakka ba inda Allah ta'ala ce wa qimus salata wa atu zaka to ko da haka ne dole kuwa a yaƙe su aka samu wasu suka ki ba da zaka daya wasu kuma suka yi ridda suka ce tunda dai manzan Allah shi ya zo da addinin nan ya koma shi kenan su ma sun bar addini ɗin yana fatan mun fahimci wannan da ke kaga za a samu wasu da yawa daga cikinsu da suke da za su zo su shan ruwan amma kuma za su zo neman shan ruwan a katangin su abin da yasa kuka ga ne ku wannan dogon tafiya domin shiya suna kafa hujja da wannan gabar su ce ai da abubakar da umar da usman duk ba za su sha wannan ruwa ba saboda me saboda ya ce a arifuhum wa ya arifuni sun sanni na san su na sha faɗa ma yan uwa mun taɓa tattaunawa da wani tankirin din shi'a a madina wanda yake ya zo aikin haji ne daga ƙasar iran kun gano wannan da ke ko kuma idan suka je idan suka tafi aikin haji suna kama wuri ne sosai da sosai na alfarma don su dinga kiran mutane suna abin nan nasu za a baka littafai eh, da hausa da turanci da kowanne ne duk abin da kake iya faɗa musu saboda najeriya tana da muhimmanci a wurin sosai da sosai za su zo su yi su mogalin ɗin littafai su zo da shi nan domin su rarraba wa mutane waɗanda suke za ka yi mamaki da yarenka a ce ga yarenka sosai hausa ne ko yarbanci ko abin da an fassara an baka kun gano wannan da kyau sai muke tattaunawa da shi a lokacin sai da dan bakatar da shi haka na nuna mai kamar na zo aikin hajji ne ba wai ina karatu ne a can ba tun in ya fahimci kana karatu a can ba zai tsaya ya tattauna da kai ba kun fahimci wannan da ke ko amma in ya fahimci aikin hajji ka zo to aikin hajji kuma wannan kowa da kowa yana zuwa sai na dan bakatar da shi dai haka sai ce da ne ai sahabbai duk gaba ɗaya sun yi rita waɗanda suka rage su ne da wane da wane da wane da wane da ya faɗa haka yana ce to ai wannan hadda alubi na biyu tsalu a'udhu na ina faɗa wannan ina istighfari a zuci saboda me ce mun ban da shi ce a'a ayin ka kace duk sun yi ridda dalilin da ka fitar da Ali bin Abi Talib to da wannan dalilin zaka fitar da Abubakar da Umar da Usman. in kuma baka fitar da in kuma baka fitar da su ba to shi ma yana cikin su yi shiru yarsa yadda zai ce yace dalilin da ka fitar da shi to da shi za ka fitar da su dan jirgi ɗaya suke kun gane wannan da ke duk wa rashidun ne yawwa jirgi ɗaya suke in ka fitar da su to za ka fitar da shi in ka shigar da su za ka shigar da shi haka dai muke ta magana da shi ya ce a ina na koyi ilimin mandaki ya ce neman ga wani ilimin mandaki ya ce ilimin ilimin bihi jahalun wa jahalun bihi ilimin a gani mantukul yunani ya ce mai sunana na ce sunana abu ya ce a'a shi kuma ya ce ta wannan wani aliyu ne ba shi kuma Allah ta'ala ya sauwake sai gaji ya ce ai hadisi yana cikin bukhari haka ya faɗa ya ce wani mataimakin shi ya ɗauko faifa a cikin aljihunsa ya ce aga hadisi yana cikin bukhari ya ce la yarjanna alayya na arifin wa ya ne nan hadisi yana cikin bukhari mana kuma hadisi gaskiya ne sai ya ce abubakar da umar da usman yawwa in kuma ka ce dududu waɗanda suka rage wasu sun ce sahabban da ba su yarda ba su ne mutum uku wasu ka ce hudu to haka yanzu idan mutum uku ne akwai akwai Ali bin Abi Talib da yarda ba kenan ko akwai Fatima radiyallahu anha ba ta yarda ba nawa kenan biyu a cikin uku saura nawa saura daya to nan gefe muna da Alhassan da al a ciki wanne za a dauka wanne ne kuma za a bari akwai Salman al-Farisi shi kuma fa to haka abin za ga kidan humanci ne kawai Allah ta'ala ya tsara al'ummar musulmi wani hadisi yana tabbatar mana da alhaud abu na farko kenan to shin akwai bambanci tsakanin alhaud da alkaufar da Allah ta'ala ce inna a'tainaka alkaufar fasalli li rabbika wanhar inna aka huwa al-abtar a bayanin da muka yi jiya na al-isra da miraj ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ga alkaufar malamai suka ce akwai bambanci ba duk abu guda bane alhaud daban alkaufar daban bambancin da ke tsakaninsu alhaudu yana farfajiyar alkiyama ne kun gane ko wanda yake alkaufar yana cikin gidan aljanna ne shi yasa ai da zai nuna maka yana farfajiyar alkiyama ai kowa zai nemi izo isha wanda yake kun farfajiyar alkiyama ne ai kowa da kowa yana nan wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma aqala subu kowa yana nan tsara kowa zai iya yin hankoran ya zo ya ce zai sha amma alkaufar yana cikin gidan aljanna wannan kai tsaye ma babu wani wanda zai hankorin ya sha in ba wanda ya shiga can ba maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare yake cewa ataitu ala naharin hafatahu ubabul lu'lu'in mujawwafa fa qultu ma hadha ya jibril qal hadha al-kawfar maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa a isra' abubuwan da ya gani a isra'ila kaga ban faɗi wannan jiya ba ya ce a taito ala hari na je zuwa ga wani tafkeken ruwa hafatahu gaɓa shi guda biyu da nan da nan ƙubabu lu'ulu'in manya-manyan ƙubba-ƙubba aka yi ta lu'ulu'u ba wai ƙubba aka yi ta katako ko ta lu'ulu'u aka yi shi ya kusan ba ƙaramin kayan ado ba ne mujawwafan wanda yake an riga an cikin cikinsa sai na tambaya fakultu sai na ce ma haza ya jibril ya jibril ne wannan tun da kaga shi ne abokin tafiyar tashi sai ce haza alkautar wannan shi ne alkautar ɗin da aka ce maka in na a naka alkautar wannan shi ne alkautar munasaba a shi a fa alkawfar da Allah ta'ala ya faɗa ita ce fatima wai yanzu wai ba ta da falalar da za a karanta a ƙur'ani ko a hadisi a wasu an dinga bankar ayoyin alƙur'ani tukunna wai dole Allah lubu mata falala Allah ta'ala ya sauke ɗaya kenan na biyu alkawfar shine asalin alhaut ma'ana alhaut yana samun ruwa ne agaji ƙari daga alkaufar ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gari shi ya faɗa dangane da alkaufar ya ce na harun wa adanihi rabbi azza wa jalla fil janna alayhi ya ce na harun wani irin tafki ne wa adanihi rabbi azza wa jalla yake ubangiji na mai girma da wakai yi alkaurin alkawarinsa fil jannati a cikin aljanna alaihi haud daga nan haud din yake samun yake samun ruwa kaga waɗannan hadisai kowannen su yana tabbatar da me alhauf daya suna tabbatar da alkaufar biyu kuma yana nuna mana bambancin da ke tsakanin alhauf da alkaufar ya Allah ka sanya mu masu shan shi duka sai abu na gaba siffar shi shi alhauf ɗin yana da sifofi da yawa na farko dai ta bangaren launi launinsa ashaddu bayadun minan laban ya fi nono haske fariƙar yake farinsa ya fi na nono a wata wayar kuma farinsa ya fi na tagulla ya fi tagulla fari kaga ta ɓangaren launi mun samu siffar shi ne fari ne ya fi nono fari abu na biyu ta ɓangaren sanyi sanyinsa ya fi kankara sanyi ba dai nan ana cewa an zafi zafi a ce a samu kankara ai kaga babu wani mataki na gaba da ake zuwa ko to shi sanyinsa ya fi kankara sanyi sifa ta uku ƙanshinsa ya fi turaren almiski ƙanshi sifa ta hudu ɗanɗanansa ya fi zuma daɗi zuma fa wacce take zuma ba wai zuma wacce aka ƙona siga aka zuba a cikin ƙwansan ba yawwa asalin zuma ya fi asalin zuma daɗi ɗanɗano ta ɓangaren kofin da ake ɗagawa a sha ya fi adadin kofi ɗin sun fi adadin taurarin sama kaga yawwa kaga yanzu karke tsammanin to ai akwai muna da yawa ai kar wanne ya darsu a zuciyarka ka bi hanyoyin da za a bi domin a samu alkawfar kawai shi alhaud da alkawfar magana akan alhaud ba hadisai sahabbai sama da hamsin sun ya a yi sa alhaud sahabbai sama da hamsin tsoraito a hadisi na alhaub sifa na zo muka tsaya ta biyar adadin kofin da ake sha ya fi adadin taurarin sama kuma ka sa taurarin sama fa waɗanda kake gani waɗanda baya gani su suka fi yawa ta ɓangaren sha duk wanda ya sha shi ba zai sake jin kishi ba har abada kaga ba wai fiya wata bane ko shan wata ko waye waye wata ko waye waye wata wannan in an sha shi kat kenan ba magana jin kishi kuma har abada ya Allah ka sanya mu daga cikin masu suna abu na bakwai ruwa ne da yake gangarowa daga alkaufa a wata wurare ma duk wanda isha shi fuska ba za ta sake yin baki ba kun gano wani da ke ko dama duk wanda gaga alkiyama kuma fuskar baki kirin idan shi ya kada yi ruwan bula ya zama dan duku nunu ya ga wannan asarar duniya da lahira kenan wa nahshul mujrimina yawma idhin zurqa idanuwansu sun riga sun kada sun yi ruwan bula fuskokin kuma sun riga sun yi baki kirin wannan shi ne ƙarshen muni ke ne zai gaje ganin ɗan duk nuni zai yi batun muni ai kaga sai sa abin nan ya fuskace baki kirin kuma ya kawo bula ya sa idanuwansa shi ne ƙarshen muni ke nan Allah ka tsare mu kaga wannan shi ne abin da ya shafi bayani akan alhau <coughs> sai waɗanda ba za su sha alhaud ba Allah ka tsare mu da shi duk wanda suke cikin waɗanda suka yi ridda suka bar musulunci waɗannan ba za su sha shi ba domin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi waɗansu za su su sha ya ce ya rabbi a suhabi fayu kwal sai a ce da shi innaka la tadri ma ahadathu dak lalle kai baka san me suka yi ba bayan ka inna haula inna haula lalle waɗannan lam yazalu murtaddina ala qabihim ba su gushe ba waɗanda suke ridda suka koma da baya bayan rasuwarka mun gufaraktahum tun lokacin da ka rabu da su kun ga mun yi wannan bayanin ɗan ko abu na biyu ko nau'in mutane na biyu cikin wa kenan waɗanda ba su sha ba tintiren yan bidi'a al duk waɗanda suke yan bidi'a ne wannan faɗi babu wata fargaba ba mai cewa ƙarya kake shi da alhauf sai dai ji ana sha muddin ya mutu akan bid'a ku ana magana ne akan in ya mutu akan bid'a amma in ya tuba ya tsarkake zuciyarsa ya yi taubatar nasuh wannan shi kenan kamar bai taɓe ba kullum lazina kafaru in yantahu yughfar lahu ma qad salafa wa in ya'udu faqad madda sunnatul a ga bidiyar ma da bata kai wata bidiyar bata kai kafirci ba wata bata kai kafirci ba amma kafirci ma aka ce in aka tuba Allah ya yafe balle ga ba bata kai kafirci wata bidiyar kan ita karan kanta kafirce ce Allah ta'ala ya sauke duk wanda yake tunci duk wanda yake dan bidiya ne ba zai sha shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce ce ake da shi la tadri ma ahdathu ba'da baka san me suka farar ba addini bayan ka so da ake cewa a bar bidiya a zo a yi abin da manzo Allah sallallahu alaihi yake a kansa wannan fa ana kira ne don a gudu tare a tsira tare wannan fa shine kamar yadda muke kiran kiristoci su bar addinin nan na kiristanci ba addini ba ne kawai ɗiban daji ne kawai rudu ne a ciki haka muke kiran waɗannan su bar wannan tafiyar ba addini ba ce kwata-kwata ba addini ba ne abubuwan da zai nuna maka ba addini ba ne suna da yawa kun fahimci wannan ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tafi aikin hajji sai da ya zauna a muzdalifa abin nan abin nan a hulaifa ba shi ne miƙatun mutanen madina ba sai da ya awa 24 a wurin kamar ya awa 24 a nan ya salla a zahar bai bar wurin ba sai da a zahar ɗan gobe ta zo saboda nan ne farkon aikin hajji nan ne farko miƙaci shi ne farko saboda ka duk wani wanda aka fito da shi madina yana nan wanda ma ya ji labari duk a zuwa a yi ta taruwa a yi ta taruwa a yi ta taruwa a gama taruwa a wurin isa ya ce hudu an nima na sikaku la'alli ba da anni ku karba aikin hajjin ku kai tsaye da hagare ne ta kan yi ba zan sake haɗuwa da ku bayan wannan shekara a rasulullah ne ya jagoranci wannan aikin hajjin da yake aikin hajji addini to me yasa idan ana waɗannan ana wannan yawon a gari gantalin nan me yasa manya-manyan malaman su da suke ba su hujjoji ba za su zo su wuce gaba ba ina fata mabayyanci wannan ko mai zai hana ba za su fito ba in dai manzon sallallahu ya fito ya huce gaba akan aikin hajji yace khudhu anni manasikakum su ya dai su kunzuma kansu a daki su bar yara kawai suna ta ɗiban alabu ko suna ta ne suna ta abin nan akan titi su ba za su fito a yi da su ba in dai addini ne to wajibi ne ba bambanci tsakanin wanda ya balaga da abin nan da wanne balaga dan shekara goma sha hudu da dan shekara tamanin duk ɗaya ne aikin alkhairi ne duk iri ɗaya ne me yasa ba a haka wannan hayaniyar da ake ta dukan kirji me yasa ba sa fitowa ana yi da su sai dai su ce su su je su suna da dalili amma me yasa ba za su fito su yi a yi da su ba kun fahimci duk waɗannan dalilai ne amsoshi ne da abin da ya faskara Taya littafan da suke cewa ai littafi jawahir ma'ani littafi ne na malamin malamai ba wai littafi ne na malami ba shi na malamin malamai ne to shi ba shi dai ba ya iya ba ko da shi kadai ne a Najeriya ai ya san fasarar ko to abu mai sauki ya zo a masallacin da yake tafsiri ya ware rana daya dan karanta johari ma'ani kowa ya siya ya je ya sa ya dinga fassara da irin fassarar sa ba shi kenan ba tunda ya iya kowa bai iya ba kenan wannan yafi komai sauki ba sai a je a siya a zauna yana fasarawa ana ji me za a a ciki wai gargace wai tsohon bugu ko bugun gobe za su yi su kawo ai tsintaccen mage ba ta mage ai yawwa ai wai gargace wai wannan tsohon bugu ne zaman bugu ba abin da yake cikin alheri ai a ga inda ka cire sallallahu alaihi wasallam da ke ciki eh to me ciki okay saboda haka waɗannan abubuwa ana cewa mutane ɗirganiya ne su ya zo ya fassara da fassara irin tashi ka gane wannan da ke ko ga masu ɗauka nan da mp3 ga masu ɗauka din sai a yaɗa shi a gani kawai ga fassarar nan ba shi kenan ba ya hutar da kowa tun da ya ce babu wanda ya san fassarar sai shi shi ba zai fassara ba ga yanzu da kullu raba da fassara irin tashi so amma abin ya faskara sai dai a yi ta hayaniya a ciki Allah ya sauke nau'in mutane na uku shine duk mutanen da suke azzalumai su ya kai zalunci ga fitina ga ƙoƙarin rufe gaskiya duk inda gaskiya take suna ƙoƙarin su rufe ta ba sa son su gani ba sa son a ga gaskiya da kowane irin hali suka samu da kuma da masu kashe waɗanda suke da'awa akan a zo abu gaskiya ɗin suke kaskantar da su da masu bayyana da manya-manyan laifuka shi yana ganin a zamaninsa ne ma aka ci gaba ake bayyana da manya-manyan laifuka duk irin wannan ta'addancin da irin wannan ta'asar tana kange mutum ya hana zuwa ya hana zuwa abin nan ya hana a hana su shan alkafar abin nan alhau Allah ta'ala ya tsare mu haka nan wadanda suke ganin sabo ma ba komai bane alma'asu dai da anwa din shi alkabair da sauransu duk suna kange mutane daga barin zuwa shan wannan tafki Allah ya tsare mu Allah ya kare mu malai ce wal hawdul ladzi akramahu Allah ta'ala bihi ghiyasan li ummati haqqan tafki wanda ubangiji Allah madaukakin sarki ya girmama manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da shi ghiyasan li ummatihi dan ya zama sha ga al'ummarsa haƙƙun wannan gaskiya ne to manzon Allah sallallahu shi kada yake da alhau ko kuwa hmm? likulli nabiyin haub kowanne annabi yana da alhaub dinsa kullu ko sai dai malamai suke cewa alkautsar ne yake banci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan shi aka ce inna a'tainaka alkautsar sai mu je gaba ta gaba kenan ko malam yace Allah ta'ala ji kashi da gafara wa shafa'atu allati dakharaha lahum haqqun kama ruya fil akhbar wa shafa'atu allati dakharaha lahum kuma ceto da ubangiji Allah madaukakin sarki ya ajiye shi gare su ya ajiye ceto ga wake nan ga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ko al'ummarsa wa shafa'atu lati dakharaha lahum haqqun ceto wanda ubangiji Allah madaukin sarki ya ajiye musu shi wannan ceton haqqun gaskiya ne tamaru ya fil akhbar kamar yadda aka royato a hadisai masu tarin yawa wa inna rasulullahi lil shafi'un haka ibn abi daud ya fada yace inna rasulullahi lil khalqi shafi'un lalle manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama mai ceto ne ga halittu baki ɗaya abin da ya shafi ceto abu ne da an ka kallaci ayoyin alkur'ani mai girma sun yi batu a kan shi ko dai ta bangaren korewa ko ta bangaren tabbatarwa ubangiji Allah Maɗaukin sarki yana cewa وتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون hakan nan gaba kaɗai ce wata koyoman la ta jizi nafsun an nafsun shay'an wala yuqbalu minha adlun wala tanfuha shafa'atun wala hum yunsarun hakan nan gaba kaɗan can a cikin surar dai ya ce ya ayyuhal na amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yi ya'tiya yawmun la labarin fihi wala khullatun ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم من ذل لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أقنا الله مدعو سركي كتوا يوم إذن لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا kaga waɗannan ayoyi guda biyu da ayar da ke cikin ayatul kursi man zallazi yashfa'u indahu illa bi idini da kuma wani ayar da ke cikin suratul taha yau mai zallatan shafa'atu illa man azina lahu rahmanu wa radiya lahu qawla kaga sun tabbatar ne da sharadi waɗancan ayoyin kuma sun kore ne baki daya Allah ta'ala na cewa ya alama baina aidihim ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi مشفقون ومن يقول منهم اني اله من دوني فذلك نجزي جهنم وذلك نجزي الظالمين الله تعالى يكتوى ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعلمون قل لله شفع ولا يكلون قل لله الشفاعة جميعا ودنا ايوي ka karanta in ka haɗa su duka da sauran ayoyin da suka yi magana a kan ceto za ka fahimci abubuwa kamar haka waɗansu ayoyin sun kore kamar wace aya كما روى تقول يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة أقوال ولا يقبل منها شفاعة تقول شيء hakan nan ma yar uwata da ke cikin sura hakan nan kuma ya ayyuhal ladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'atu kun gane wannan ko da malamai suka tattara su baki daya sai suka ce ga ayoyin da suka kore ga kuma ayoyin da suka tabbatar ina fata mun bayyace wannan kuma alhalin alqur'ani la yunaqidu ba'dahu ba'dha sashi su baya warware sashi sai suka ce ayoyin da suka kore ceto kwata-kwata sun kore shi ne ga mutanen da suke kafare kafare kwata-kwata ba su da masu ceto waɗannan fa matan fa'uhun shafa'atu shafi'i saboda me saboda Allah ta'ala ya ce ma salaka kun fi saqar qalu lam nakum minal musallin ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين يلا يتف ما تنفعهم شفاعة الشافعين أقول أن تشيتم ما ceto ba zai سبا أشي ما ashe masu ceto كن da يقول أمم gane ko amma ba zai amfani كافري كنا آيوين دي سكي مغانا suka tabbatar da ceto sun tabbatar da shi ne ga waɗanda suke mummunai don su ne waɗanda ceton zai amfana kullum da ke ko to kuma in ka lura da suka tabbatar sun tabbatar da ceton ne da shari'i Allah madaukakin sarki ce man zallazi yashfa'u indahu illa bi izini babu wanda zai ceto a gaban Allah madaukakin sarki sai da izinin Allah kun da kyau izinin Allah kuma ɓangare guda biyu ɓangare na farko ya ba mai ceton izini ya ce ka yi ceto bangare na biyu a bashi izinin wanda zai cita kun gani. a ce kai zaidu ceci amru misali kenan wannan zai nuna maka ceton gaba ɗaya na waye shi sai ce kullin layi shafa'atu jami'a ceton nashi ne baki da hisa ya Allah ta'ala ce yau mai la latan fa'o shafa'atu illa man azina lahu rahmanu wa radiya lahu qawla illa man azina lahu rahman sai wanda Allah ta'ala ya bashi izini shine ar-rahman shine wa nan wanda zai ceto shine wanda Allah ta'ala ya bashi izini yanzu kuma sai wanda za a shi shine wa radiya lahu qawla Allah iya yadda da maganar da ya faɗa ita ce ko ya faɗi la ilaha illallah kun gane ko ne domin wala yarda li ibadi al kufa wa in tashkuru yarda lakum kaga akwai shi wanda zai yi cetan za a bashi izini tukunna an baka izinin ka cetuwa ne ba wai an baka izinin ka yi ceto shine kuma ka je ka ceci kowa da kowa ba a'a za a ce kaiwa ne an baka izinin cetuwa ne shine kawai to kaga wannan lalle ilalla ya nuna mana ceton baki ɗayan shi na waye na Allah subhanahu wata'ala ne isa Allah ta'ala ya ce wa kan min malakin fis samawati la tughni shafa'atu shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa sai bayan da ubangiji Allah madaukakin sarki ya bada izini ga wanda iga dama kuma iyarda da wanda za a ceta mun gane wannan da kyau to haka yanzu wannan zai tabbata mana in ka hada ayoyin baki daya sun tabbatar da cewa akwai ceto kun lura mun ce ceto muna nufin ceton da za a yi ma al'umma mummunai ayoyin da suka kore ceto sun kore ceto ne ga waɗanda suke kafirai don haka Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul ikhlas suratul zuma yake cewa amitakhafu min dunillahi shufa'a shin sun riƙi wasu koma bayan Allah a matsayin waɗanda za su cece su suke tsammanin waɗancan ɗinsu suke da cetan sun rike su ne wal awwalu kanu la yamlikuna shay'an ka ce to yanzu sun rike su a matsayin wanda za su ceto ko da ba sa mallakar komai ko suna mallaka wani abu ba abin da suke mallaka ba abin da suke mallaka wala ya tsaluna ba sa hankalta komai qul lillahi shafa'atu dunya ka ce ceton baki ɗaya na Allah ne madaukakin sarki to haka tunda haka ne ceton nan na Allah ne shi zai ce kai wane ceciwa ne yanzu kwata-kwata a duniyar ilimi kwata-kwata a duniyar masu hankali kwata-kwata a duniyar natsatsu ba waɗanda suke sun sha alabukun ba kwata-kwata a duniyar waɗanda yake ba an yi musu maɗinɗin maɗinɗin ba ba maganar wai wani ya ce in baka bi shi ba ba zai cice ka ba kwata-kwata babu wannan magana tun da na ɗaya shi ina yake da lasisin cewar za a ba shi izini na biyu ina yake da lazizin cewar za a ba shi izinin ya cece ka har da zai goranta maka ya ce da suwane da suwane ba sa cikin ceton shehuwa ne wani rudu ne kawai a kaso jahilai ne ake ake cin kasuwar su kawai ake ta sai masa da cita balle fa a wannan ranar yau mai ƙomin ruhu wal mala'ikatu saffan la ya takallamuna illa man azina lahu rahmanu wa radiyallahu abun wa qala sawaba yawma yaqumu ruhu wal mala'ikatu saffan la yatakallamuna ba wanda zai magana illa man azina lahu rahman wa qala sawaba a wannan ranar fa wai ranar ce zake da wata katuwar babbar riga babbar riga za ta kambaci mutane dubu saba'in a sulala da su a ƙetare katanga da su aba mala ai ka duba katangar da ke tsakanin mexico da america mana yadda ake tabbata kashe da masu safara muyagun kwayoyi kuma yato wannan da ke ko wacce ƙasa ce ko ƙasa nan ka duba tambayi alhazai idan aka sauke su a airport na jidda suka shiga abin nan ka duba ga yadda jama'a suke iya jama'a amma ba za a ce an taru a ɗaga wannan abin nan kowa zai wuce da a sami sai an tantance kowa da kowa ko ba kai ba sai an tantance kowa amma kawai wai boda ce ta alkiyama za a mai da ita kawai hajaran majaran kawai a ce wai kawai za a zo wai a kamfaci mutane in an dame sai na ra'a su Allah ji ɗan kala rawi Allah ya ramshe shi Allah ya ce waɗannan shehunan da waɗannan shehunan da shago da shata da shashasha ce duk wasu ɗin wasu Allah kuwa Allah ta yi bada Allah ma wata kuru tsotsar jinin mutane kawai ake mana ya ce in gana da kuɗi a ce ka kawo za a tafi baga daza da kai ka ba maganar za a tafi da kai fa aba in ba ka da kuɗi a baka katin carbi har gwiwa ka je kan titi kan randa kai ta salati haka ko ba haka wallahi ga faɗa sai suka ba Allah ƙarar lawi wai gana da kuɗi ka gana da kuɗi ba za a ce ka je ke zikiri ba sai a ce ka zo a tafi da kai baka dasa in ba gana kuɗi ba za a baka carbi ka je kan kusurwa kawai kai ta zikiri carbi har har gwiwa abadu Allah ba haka al'amura suke ba a yi kaiwa mutane karatun da za su gane mana za ku ce ranar alkiyama wai akwai wata babbar riga akwai wani bawan Allah da yake cewa shi wallahi ya dauka duk maganganun da ake faɗa yarfa ake yi wai duk magana da ahlus suna suke faɗa dangane da waɗannan mutanen wai yarfa suke musu wannan fashi da kanshi yake faɗa ce sai da ya ji a hansi wani ya kunna yana cewa bari dai shi ya shiga cikin gida ko mutum ya yi sallah ko da mutum zai zama ko da mutum zai zama wai ƙarƙa maji sala wai in dai bai bi shehi ba to ba zai shiga aljanna ba in ko mutum ya bi shehi ko bai kaza ya ce sai da ya ji wannan abin da kunnansa sannan ya ɗauka abin da ake faɗa gaskiya ne amma wai ya ɗauka kawai da alo suna sanar musu yarfa ne dai shi bai sa baki ba shi dai bai karatu ba da haka shi ya ɗauka kawai dai magana ce sai da ya ji da kunnansa sannan abin nan wa a tarafu ne ba bi zambihim sun faɗa da bakinsu fa kaga mutum ya tankwashe kafa yana ta raba mutane aljanna kuma ga lura babu yadda za a ba talaka haka kawai sai dai a bautar da shi a ce kai dai kawai kai ma shehi hidima an ce kawai kai ma shehi hidima Allah bai turo ka ranke ma shehi hidima ba Allah ta'ala ya turo ka ne ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna ra inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati Allah ta'ala ya sauke Allah ya tsare mu amma dole mutum ya tashi a tahi tsaye ana cin kasuwa sosai da zuwa da mutane akan ciki abin da ya shafi ceto al'umma sun kasu kashi uku akan abin da ya shafi ceto akwai kashi na farko su ne mushirikai da nasara no kenan da manya-manyan 'yan bidi'a no kenan minal mashayikh da zigagin shehunai suke ganin ceton nan kowa da kowa zai yi su sun suke shi kawai ai kaga tun anan duniya ai kaga akidar akidar kirisoci ita ce kawai inda mutum ya da yesu ya shiga jikinsa shi kenan kawai ba abin da ya rage kawai sai dai shiga aljanna suke mai tambaya ko da ya fashi da makami ko da ya sha giya ko da ya yi kaza ko da ya yi kaza to haka su ma yan ɗariku suke ganin wannan kowa da kowa ma zai yi ceto hasali ma in kana tantance mashi magana ceto sai ce ai kai ma za ka yi wai kamar yana baka cin hanci kenan ba wani batun cin hanci a ciki ka fahimci da kyau in kana so ka mai bayanin ga yadda ceton yake ga yadda ceton yake sai ce a ah, to ai kai ma za ka yi kai ma za ka iya yi ba wani batun za ka iya yi a ciki sai an yi bayani wasu yake baka cin hanci kai ma hankalinka ya kwanta ba sai ka yi bayani ba Allah ta'ala ya sauke magana ta biyu ko tawaga ta biyu ta ce zilawa da jawa su gaba ɗaya sai kore ceto ba ke ɗinsu tsoraka duk wanda ka ga yana kore ceto bai yadda da za a ceto ba tare da bayanin da iga bata ba na cewar korarren ceto shine ga kafirai tabbatacce shine ga da izinin Allah maɗaukin sarki izini ga wanda zai ceto izini kuma ga wanda za a ceta to duk wanda kaga duk bai wannan bai ya share ya kore ceto baki ɗaya. to wannan yana da aqida ta khawarij yana da aqida ta mu'tazilawa ko da ya kwana yana cewa yana da awali akan sunna wannan ba akan sunna yake ba ba ita ce aqidar ahlus sunna wal jama'a ba aqidar ahlus sunna wal jama'a ita ce aqida tsakatsakiya kun ga waɗancan sun tabbatar ga kowa da kowa kai waɗancan batun a duniya ma suna gani dan sun mai da ceton ne kaman irin na duniya kawai zaka suna ta buga misali za ga wani bashi da matsayin ganin gwamna amma wani da an yi da shi sai ga ya ya ga gwamna ya yi gaza ya yi gaza. ya yi sai suka mai da ceton irin na duniya suka tabbatar da shi ga kowa da kowa su kuma mu'tazila da khawarija suka kore shi ga kowa da kowa ahlus sunna kuma da ma kazalika jallakum ummatan wasata la faridun wala bikir wa kana zalika qawama kenan kun gane wannan da ke ko shine bayan da ya gabata suka tabbatar jitu kamar yadda yake a qur'ani don haɗa kan ayoyin baki ɗaya ba tare da an ɗauki wani ɓangare an yi watsi da wani ɓangare ba cewar ayoyin da suka kore sun kore ceto ne ga kafirai waɗannan ba su da ceto ba su da masu ceto kwata-kwata su ba za su ceto ba kuma ba za a cece su ba ɗaya kenan ayoyin da suka tabbatar da ceto sun tabbatar da ceto ne ga mummunai kaɗai kun fahimci wannan ko tare da izinin Allah maɗaukin sarki ga wanda zai yi ceton Allah ta'ala ya bashi ya bashi ceto ya ba shi izinin ya yi ceto kuma ya bari izinin wanda za a ceta yanan babu wata magiya babu wani alfahari da wani zai maka ya ce in baka bi ba zai cece ka ba yawwa Allah ya sauke ibn abul iz a cikin sharhun akirar tahawaya ya jero nau'ukan ceto gudan guda takwas nau'i na farko nau'i na biyu nau'i na uku nau'i na hudu da dalilansu kuma za mu iya karantuwa ko da mace yana bukatar dalilan sai sake koma cikin littafin nau'i na farko shine ash-shafa'atul uzma babban ceto kwata-kwata wanda yake wannan ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi shi kadai shine asa an yaba a saka rabuka maqaman mahmuda bayan zufa tayi zufa rana tayi rana wahala ce wahala sai a yi magana tuwa zai ji ima Allah magana a zo a yi hisabi ɗan wuta su yi wuta ‘yan aljanna su aljanna to a nan ne fa sai a je wurin annabi nuhu sai ce ceto ba shi ba sai je wurin wannan sai je wurin har ya zo ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce ana laha ana laha ya ce sai ya je ya sujjada ga ga Allah subhanahu wata'ala a lokacin za a sanar da shi kalmomin da zai faɗa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato al'amarin alkiyama wani yana mai da al'amarin alkiyama ne kuma al'amarin duniya kawai kamar yadda ya da manzan Allah sallallahu ta'ala sallama ƙasa da iyayensa shi ka ke ganin maganganun da yake faɗa ba za ta yi musu a kanta ba don daraja ya da daraja manzan Allah ne ƙasa da daraja iyayensa shi zaka ka gina cewa oyoyo oyoyo ya za ka ga mutum ɗan shekara goma sha takwas ɗan shekara ashirin baban shi ya dawo yana oyoyo oyoyo waɗanda aka san wani su ne 'yan ƙasa da shekara uku 'yan shekara hudu zuwa shekara in za ka fita su ce ka so musu jirgin sama kalura da kyau ko to amma kaga ya za a yi wai a ce wai haba ka dinga jin kazama maganganun da suke fitowa bai iya faɗin wannan magana ba sai da ya dawo da darajar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ƙasa da darajar mahaifansa isa yake faɗin wannan ya ɗauko ganga yana yana Khadija Mustafa ana rawa ana juyi wanda yake inda mahaifinsa ne da mahaifiyarsa ba zai yadda ai wannan ba to kaga waɗannan su ne abun da su nuna maka sai da rage daraja manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sanan ya furta abin da yake furtawa a baki Allah ya sauke wannan ceto shine manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake da shi a lokacin da ya samu rabbul izzati yayi sujjada a wannan lokacin a sanar da shi wasu kalmomin da zai faɗa a bashi izini a ce an tabbatar da wannan wannan kujerar ta wannan ceton kwaya ɗaya ce tallin tal ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi shi kadai shine asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmudan sai ceto na biyu shine ceto ga mutanen da suke kyawawan ayyukansu da munanan ayyukansu ya zama daidai wa daidai sai ina kenan sai dozon la'arafi ba shi kenan ba sai ta zalla arafa ne dama in kyawa in kyakkyawan aiki ya rinjayi mummuna sai aljanna in mummuna ya rinjayi kyakkyawa sai wuta idan Allah ya zartarwa da mutum in kuma ya zama daidai wa daida to sai to zalla arafi idan sanyin aljanna ya bugo su ji amma zafin wuta ka sai dai a karkatar da ida ga abin idanuwa su wai za su rifat abu sauran mutum ka asabin nari قالوا ربنا لا تجعلنا مالكم من adh الله Allah ya to waɗannan annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi sai musu sai cece su na a wuce da su aljanna kai tsaye ba tare da an kai su mato to zalla arafin ba kun gane ko wanda yake ga asali shine a kai su to zalla arafin sai ya cece su a wuce da su aljanna ya Allah ta'ala ka tsara al'ummar musulmi wajen da wajen muna son da ya can can can can kai tsaye sai kashi na nawa na uku su ne mutanen wasu mutanen kuma daban da kyakkyawan aikinsu mummuna irin ta yi su kaga kenan yanzu zai umarni da su zuwa ina zuwa wuta kun gani ko don aje a kona wannan zunubin da suke tare da shi a dawo da su zuwa gidan aljanna domin gidan aljanna gida ne tsayi ba shiga da kazanta kun fahimci wannan sai an tsarkake mutum Allah ka tsare Allah ka tsare wa da a ce mutum sai ya je ya bursuna sannan ya dawo alan nahari fil firdausi ka habbi بمائه sai ni السيل إذ جاء يطفه kaga waɗannan da za a kai su a ji a tsarkake su manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai ya cece su sai su dawo a huce da su aljanna kai ba tare da an je da su wuta ba mun faɗi kashi nawa kenan kashi uku kenan kashi na hudu shine ceton da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da zai yi ga ƴan aljanna su karan kansu suna cikin gidan aljanna matsayin da aka bai ma wannan sanar annabi ya yi ya cece shi a ƙara mashi matsayi yawa Allah ka sanya mu daga yasu su Allah ka sanya mu daga cikin an ajiye mutum a wannan kujerar sai ma'aikin Allah ya ce a ƙara mashi wata sai a ƙara mashi zuwa wani matsayi da ya Allah ka sanya mu daga cikin su sai tashi na nauke na na biyar shine ceton da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam zai yi ga waɗansu mutane na su shiga aljanna kai tsaye ba tare da hisabi ba wannan waye na cikinsu ko kashe ta bin mihsan yana cikinsu yanzu damu mutum dubu saba'in ne yanzu kaga saura saura nawa kenan saura dubu sittin da tara da ɗari tara da tasa'in da tara ko fahimci wannan da kyau ko Allah ka sanya mu daga cikinsu sai kala na nawa na shida wannan kala na shida shi ma ya taƙaitu ne ga manzan Allah sallallahu ta'ala sallama kaɗai na wanda yake ɗan wuta a nemi a sauwaƙa mashi wannan zafin azaba wanda yake ba musulmi ba ne kun fahimci wannan da ke ko ba musulmi ba ne amma kuma ana salama sai ya nemi a sauwaƙa mashi azaba kamar wa kamar abu talib wanda yake kaga wannan ba musulmi ba waɗannan famatan fa'uhum shafa'atu shafi'ina ta masu ceto ba zai amfani su ba amma abu talib saboda gogoron mai da ida abinda ana mai ya ce zai nemi a canza musu wani wuri a cikin wuta ta yadda yan wuta suna ganin inda su ne a wurin to da shi kenan kawai shi kuma yana ganin babu wanda ya kai shan azaba Allah ta'ala ya sauke Allah ya tsare sai kala na nawa na bakwai shine tashi na bakwai din nan shine ceton da manzan Allah sallallahu ta'ala ne wasallam zai ga al'umma bayan kowa ya rike mabuɗin aljanna kuma ba za a buɗe ta ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yace ati babal janna fa astaftihu zan zo kofar aljanna sai in nemi izinin a buɗe sai a ce waye sai in ce Muhammad sai a ce saboda ke aka ban izinin tsaya kada buɗe ma kowa kina ko da an ɗebo mutanen ta ta bayan fage ina za ke su kenan nan maganar manzan Allah ne ya faɗi wannan magana yana cikin sahih magana ce ingantacciya ba ne hadisin farko a cikin muktarul ahadith ba ba kuna mai aiki ba littafi ati babal janna zan zo kofar aljanna fa astaftihu sai in nemi abu sai malaika mai tsara aljanna ya ce waye sai ce ni ne muhammad sai ce saboda kai aka mai izinin kan buɗe mu kowa wato falalar wasu da ake bayarwa fa in ka in ka kallace ta ta ninnin ka falalar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wai a ce kuma wai ana son manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kai ba wai ta ninnin ka ba matsayin da ake baima waɗansu fa matsayin uluhiyya ake basu garbubiyya Allah ya tsare to kaga dai yanzu dai sai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya zo ya bude kafin mutum ya shiga ko da ka riki kenan ko da an ɗebo mutane a waccan babbar riga ta mutum dubu saba'in la ilaha illallah alahira ina ya ga mai dubu saba'in ina ya ga riga mai ɗaukar mutane dubu saba'in ranar da za a tashi hurla hufatan uratan hurla ranar da za a tashi babu takalmi tsirara babu takalmi hurla kowa da lobashi ba magana kaciya aisha radiyallahu anha ta tambayi ma'aikin Allah tace ce ya rasulullah maza da mata ma'aikin Allah ya ce hayane ta faka abun ya fi karfa haka a ce wai ga mace gefe ga namiji gefe na ya fi haka kai baka lura a gidan a najeriya ko a gidan mai ba ma wani lokacin ba ga gana abin hayanin najeriya kawai a gidan mai sai ka wani lokaci sai an gama zuma mai sannan ka lura cewar ashe an buge maka ko ka buge ma wani abin nan danja wani ranar alkiyama babu wannan tunanin amma mutum ya zo dinga ke kasa wa mutane a kawai dinga ga gindiya wa mutane ƙarya kawai Allah ta ya tsari sai kashi na nawa sai kashi na ta takwas kashi na takwas shine ceto ga waɗanda suke sun aikata kaba'ir an kai su zuwa gidan wuta sallallahu alaihi wasallam kuma ya nemi ceto na a fito da su kuma ya wannan ko ya nemi ceton a fito da su zuwa gidan rahama to wannan wannan ceton ya ya annabi sallallahu yana da shi sauran annabawa suna da shi mummunai salihan bayi a cikin al'umma duk suna da wannan mummunai salihan bayi duk suna da wannan kuma imani da salihanci wannan Allah ne kaɗai zai ba wani shaida don shi ya san akan me mutum ya mutu kufin fahimci wannan da ke ko shi ya san akan me mutum ya mutu ai kaga shi ya ba da kafi shaida yace innahum tun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim idh qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ardh in goga zo ka dauki wani ka dinga jigo ayoyi ai shi kaza shi karke je ke gaggawa malam da zai yi magana akan wani Allah ta'ala ya tsare Allah shi ke yi. wala yace shafa'atul lati dakharaha lahum haqqun ceto da ceton da ubangiji Allah madaukakin sarki ya ajiye musu ita wannan ceton haqqun gaskiya ne kama ruya fil akhbar kamar yadda aka ruwaito a hadisai inganta ina jin daidai gwargwado wannan batu zai dan abin nan aka abin da ya shafi ceto mana yace wal mithaq allazi akhadahu Allah ta'ala min adama wa dhurriyyati haqqun wal alqawli na tauhidi alqawli na mutum ba zai shirka ba allazi akhadahu Allah ta'ala min Adam wanda Allah madaukakin sarki ya karbi wannan alƙawarin daga annabi Adam alaihi salatu wassalam wa zurriyatihi da zuriyarsa haqqun wannan alƙawarin gaskiya ne da Allah ta'ala ya ce wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidana an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin an karbo hadisi daga abdullahi dan abbas ubangiji allah maɗaukin sarki ya jikan shi daga ya yarda da shi ya ce inna allah akhadha al-misaqa min zuhari adam lalle ubangiji allah maɗaukin sarki ya ɗauki alƙawari tun daga gadon bayan annabi adam alayhi salatu wasalam bin amal a arafat wa akhraja min sulbihi ya fitar daga tsatsan annabi adam alayhi salatu wasalam kullu zurriyatin zara'aha duk wata halittar da ya halitta duk wata halitta da Allah maɗaukin sarki ya halitta da za ta fito daga jikin annaba adam alaihi salatu wasalam ubangiji Allah maɗaukin sarki ya fito da ita fanna saraha bayna yadai ya watsa ta akan hannayensa guda biyu ya gansu baki ɗayensu daman ya fi kowa sanin su thumma kallamahum ubulan sannan yayi magana da su gaba da gaba qal yace alastu bi rabbikum shin ashe ba ni ne ubangijinku ba su kuma suka ce bala ana fata mafaita wani da ke shaidu na an ta kolo mai kyamata ina kuna an haza a kafin shi ya sa hafizul hakan ne yake cewa don tabbatar da wannan alkawarin sai allah ta'ala ya aiko manzanni kun gane ko likai bizal ahadi zakiruhum don da wannan alkawarin manzanni su dinga tunasar da mutane wannan alkawarin Allah fata mun fahimci wannan da kyau yawa duk da cewa wannan hadisi malamai sun mai mahanga guda biyu mahanga ta farko mawqufi ne zuwa ga Abdullahi ibn Abbas ina fata mun fahimci wannan mahanga ta biyu kuma suka ce hadisi ne ingantacce kamar Imam Hakim al-Saburi yace hadisi ne sahihul isnad Imam Ahmad bin Hanbal ya rawaito shi Ibn Aus Ibn Abi Asim ya rawaito shi Al-Imam Al-Baihaqi ya rawaito a cikin Al-Asma wa Sifat haka na Imam An-Nasa'i da sun rawaito shi da suke nuna dai ubangiji Allah madaukakin sarki ya riki alƙawari da yan adam akan za su bauta mashi wahada wala shirka lahu ba za su yi mai shirka ba domin tabbatar da wannan alƙawarin sai ubangiji Allah madaukakin sarki ya aiko manzanni da tauhidi gaba da gaba kana cikin hankalinka da komai ga bayani dalla dalla daki daki ina fatan mun fahimci wannan da kyau to kaga kenan yanzu wanda ya sha iskar duniya ya ban kare ma wancan alkawarin ya kama wata hanya ta daban lalle lallai ya kama bauɗaɗiyar hanya da ubangiji Allah madaukin sarki muke fatan ya tsare wa kad alima Allah ta'ala fi ma lam yazal adad adad man yadkhulu aljanna wa adad man yadkhulu an-nar jumlatan wahida fala yuzadu fi dhalika al-adadu wa la yunqasu minhu mala ce wa kada alima ta'ala fi malam yazal ubangiji Allah madaukin sarki ya sani tintintini abinda bai gushe ba kuma da sanin sa adada man yadkhulul janna adadin waɗanda za su shiga aljanna wa adada man yadkhulun nar da adadin waɗanda za su shiga wuta jumlatar wahida ya san su a dunkule kuma ya san su filla filla ina fata mun fahimci wannan da ke ko la yuzadu fi zalik fi zalika al'adad ba za a ƙara ba a wancan adadin wala yun qasu ba kuma za a rage ba to fa Allah ya tsare mu to idan haka ne ya batun aiki inda da an an gama rubutawa eh ba za a ƙara ba za a rage ba shin mutum zai tsaya kawai dinga daga kwalba ne kawai inda eh ita ya riga an gama kawai shi inda dan wuta ne dan wuta ne dan aljanna ne kuma dan aljanna ko ko ya abin zai kasance kun bai ci wannan eh ai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare ce eh imalu ku je ku yi aiki fa kullum mu yassaru lima khuliqa la kowanne za a sauke mishi hanyar da aka halice shi akan ta ai yanzu mutum yana barin azumi da sallah a matsayin cewar ai an gama rubutu in shi dan aljanna ne dan aljanna ne dan wuta ne kuma dan wuta ne yin wannan jumla kawai ya nuna cewar eh alama ce na cewar ya saki wannan zai koma wacce hanya kun fahimci wannan ko kenan hanyar da mutum ya samu kanshi ta alkhairi ta biyayya ga Allah madaukakin sarki ta sunna sai ya dage da roƙon Allah Allah ya tabbatar da shi akai saboda al'umur bil khawatib al'amura ana lissafi ne da ne mutum ya cika sai mutum ya daji kada mutum ya ji cewar ya riga ya kammala kawai na sai ya zama wancan hannun ya cewar ai mu yanzu kawai a halin sunna ne ba abin da ya rage kawai sai dai abin nan mu je mu samu alhawud mu samu alkautar to da shi yana ganin bai yi bid'a ba to kaga wannan jumla da ya faɗa ita ma bid'a ce tunda yana ganin yanzu ya tsira kawai ba sai sun yi komai ba tunda yayi kaza ke a wannan bai zai dage ya ta'ala Allah ta'ala Allah ta'ala ya tabbatar da shi a kawai sai Allah ta'ala ya rike kafa shi gangam kada ya bari shi dan ya zama da shi Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare mana aqidan mu ya tsare mana tauhidin mu ya tsare mana malaman baki da wa kadhalika af'aluhum ma alima minhum an yaf'alu wa kullun muyassaru lima khuliqa la wal a'malu bil khawatim wa sa'idu man sa'ida bi qada'illah والشقي man شقي bi الله mala ya ce wa kazalik haka nan dai af'aluhum ayyukan bayi da za su aikata fi ma alima minhum an fa'alu cikin abin da ya san duk za su aikata inda ya san abin da za su aikata ne ko baki ɗaya da wanda kamar da bayani ya gabata a babu al'ilm wa kullum muyassaru lima khuliqa la kowanne mutum guda da ka gani ana hore mashi ana sauwake mashi hanyar da aka halicce shi a kanta. wal bin bil khawatim ayyuka ana la'akari da me mutum ya cika ayyuka ana la'akari da me mutum ya cika cikawar ƙarshe ta barin duniya tana da tasiri ya Allah ka tabbatar da mu akan tauhidi Allah ka ɗauki rayuka mu akan imanin tauhidi ya cikawa tana da muhimmanci kuma abu ne da mutum ba zai manta da ba za a manta da ita ba zai ce wal a'malu bil khawatim yanzu mutumin da ka zo kana ta alkafara a kan shi kana ta cewa shi kana da awar ya san gaibi kana da awar yayi kaza yayi kaza yayi kaza ka sa akan mai zai mutu eh tun bai sa akan mai zai mutu in ba ku sha'awa ba akan haka imamul al-barbahari ya ja kunne sosai da sosai ya ce waɗanda suka in za ka koyi ka yi koyi da waɗanda suka rasu don su an san akan me suka rasu amma waɗanda suke da rai ba a san akan me za su rasu ba ba a sani ba a nan garin fa in ba ku manta a nan nan garin mai nafa akwai wanda fa ya daga kafa ya alkafara ya ce bai yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ceto ba daga baya kuma ya zo shi ga karkashin ceton waliyi a nan garin fa karkashin ceton waliyi ya zo ya fa bai yi imani da ceton manzo Allah ba amma kuma ya zo har ya yadda ma da ceton waliyi ma shi ma daidai ya ce shi karatu ba kawai gada shi daga sama kawai shi shi kawai shi da malami karatun kawai zuwa idan mun an ce damun baban shi malami ne kuma ya ce musu zai dawo <laughs> zaga dinga din magano in ba a in ba a so jahilai ba a iya kasa wannan hajar Allah ta'ala ya sauri to haka irin waɗannan abubuwa baka sa kan mai mutum zai abin nan ba ya yi inkarin ceton manzan Allah sallallahu alaihi suna cikin waɗanda suka rubuta wutar babu ceto a nan gari suna ciki gaba gaba babu ceto tun wajen 1990 din nan zuwa 91 amma kuma yanzu an zuwa shi karkashin ceton wani ne kuma mu kenan aka yi wannan Allah ya tsare wala amalu bil khawatim ya Allah ka cika mana da alkhairi ya Allah ka cika mana da alkhairi wasa'idu wanda ya rabauta man sa'ida bi qada illa shine wanda ya rabauta da abin da Allah ta'ala ya hukunta akan shi na alkhairi washaqi wanda ya tozarta wanda ya rasa arzikin lahira man shaqiya bi qada illa shine wanda hukuncin Allah ya tabbata akan shi na cewar shi dan wuta duk biyun babu zalunci da wanda Allah ta'ala ya hukunta shi dan aljanna ne da wanda Allah ta'ala ya hukunta shi dan wuta ne babu zalunci dan duk bayan sa ne mun yi wannan magana a darasi na biyu ne ko ban sha'aba cikin littafi ko na uku wa asalul qadri sirrullahi ta'ala fi khalqi lam yattali ala zalika malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal والتعمق zalika في ذلك wa الخزلان وسلم wa darajatul الطغيان فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة فإن الله تعالى طوى علم القدر الأنام ونهاهم عن مرامي كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين imani da kaddara yana cikin shika-shikan imani guda shida wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharri inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar wa kana amrullahi qadaran maqdura Allah ta'ala ce wa asulul qadari asalin kaddara da ka ganta abinda ubangiji Allah madaukakin sarki ya kaddara ma kowa wannan sirrun lahi ta'ala fi khalqi sirrin Allah ne a cikin halittarsa sai ke ji wani fa kawai rana tsaka ya ce wai zai faɗi sirrin Allah ya tare da hini kawai shi ba zai faɗi sirrin Allah lam yattali ala zalika malakun muqarrab babu wani mala'ika na kusa babu mala'ika na nisa mala'ika na kusa da ya tsinkayi wannan wannan ilimin wala nabiyyin mursal hakan nan babu wani annabi da aka aiko to yanzu ya rage wannan zafi kuma ya rage la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal to wa yake da falalar da zai waɗannan ba su sani ba amma shi yake da matsayi yake da darajar da zai je ya sani eh in dai ba kamar wanda na taɓa baku sa ba ya ce ya rantse da shehinsa da ya ce ya rantse da sheshi sai na ce da shi ai ba Allah ba a rantsuwa da shehi ana rantsuwa ne da Allah sai wani ya tare mai sai ya ce mishi ya yi shiru aini ban san shehin ba ne kaga ya tare mishi kenan ko sai na ce da shi da ya tare mishi din ko na san shi ko ban san shi ba darajarsa ba ta kai darajar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba a rantsuwa da manzan Allah ba shi kenan ba yawa ko na san darajar shi ko na san matsayin shi ko na san dawakar shi ko ban sani ba dai ba ta kai ta manzan Allah ba to manzan Allah ba a rantsuwa da shi wannan kawai shi ne Allah ta'ala ya sani lam yattali ala zalika malakun maqarrab babu wani mala'ika na kusa da ya gani wala nabiyyun mursal haka nan babu wani annabi da ya gani wa amuku. zurfafawa wa nazaru zalika da yawan cincincini akan abin da ya shafi kaddara zari'atul khizlan hanya ce da za ta sa mutum ya taɓi wa sullamun hirman tsani ne da mutum ya taka ɗab ɗab ɗab da zai kai shi zuwa ga abin da aka haramta mashi wa darajatu tughyan kuma matattakala ce ta tozarta duniya da lahira Allah ta'ala ya sauke abin da ya shafi me kaddara fal hazara ka shejinka a hirɗinka ka kiyayi kullal hazar ka kiyaya makurar kiyaya min zalika akan abin da ya shafi magana kan kantara zarfafawa fara ko dai yawan tunani ka ce a'a me yasa Allah ya wannan dan wuta ya wannan dan aljanna akai me ya dora maka wannan wa fikiran da yawan tunani wa waswasatan da yawan waswasi akan haka fa inna Allah ta'ala tawa ilmal qadari an anani domin ubangiji Allah madaukakin sarki ya ninke ilimin kaddara a cikin halittarsa bai sanya musu shi ba wani hahum an marani ya hana su su dinga neman shi kama ƙala ta'ala fi kitabi kama yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin littafinsa la yus'alu shi Allah madaukakin sarki ba a tambayarsa amma ya fa'alu dangane da abin da shi yake aikatawa wa hum yus'alun su bayi su ake tambaya dan me suke kaza dan me basu su kaza ba faman sa'ala lima fa'al duk wanda ya tambaya ce dan me Allah ya aikata kaza me yasa bai yi kaza ba a'udhu billah a'udhu billah duk wanda yi wannan ta yi kaza me yasa bai yi kaza ba faqad radda hukm al-kitab to lalle wannan ya mayar da hukuncin littafin Allah bai yarda da hukuncin Allah ba wa man radda hukm al-kitab kuma duk wanda bai yarda da hukuncin littafi ba kana min kafire ya kasance cikin kafirai abin da yake akan ka shine ke imani da ita kawai shine akan ka ba a kafa hujja da ita kamar ya baka hujja da ita mutum ba zai kafa hujja da kaddara bai ce to shi dai gan yanzu tunda dai an gama rabo dan wuta dan wuta dan aljanna dan aljanna shi yanzu babu ruwan shi fa zai je kama harka shi tunda dai babu canzawa kaga ya kafa hujja da kaddara ko kuma yayi adireshin din wata hanya ya kama in ana magana kaddara abubuwa guda hudu za su yi kwakwalwarka al-ilmu abinda ake nufi da al-ilmu shine ka san ilmun lahi shamil ilimin Allah ta'ala gamamme baki daya ya san komai da komai kamar da muka bayani baya ya san komai da komai jumlatan wa tafsila ya san shi a dunkule ya san shi kuma filla filla dake dake kuma bai tuwa ya san adadin yan aljanna duka ya san adadin waɗanda za su shiga bai gairi hisab ya san adadin waɗanda yake za su shiga da kaza ya san adadin kaza ya san na ƙarshen shiga ya san adadin yan wuta ya san kaza ya san kaza ya san kaza ya san sanadiyar da aikin da kowa ya bi ya zama sanadiyar shiga da shi ciki filla filla da ke ilimin Allah subhanahu wa ta'ala mun yi bayani ke da a baya ya san abin da ya kasance kuma ya ba mu labari tun daga halittar annabi adam ya ba mu labari tun daga halittar sammai bakwai da ƙasai bakwai kaga abin da ya kasance kenan ko ya san abin da yake kasancewa ina fata mun bayyana wannan ko ya san abin da zai kasance abin ya bayani yake cewa ya ayyuha nasu taqu rabbakum inna ta sa'ati shay'un azim alkiyama ba ta kasance ba amma ya ba mu labarin yadda za ta kasance yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu zati hamlin hamla wa tara an-nasa sukara wa ma bisukara kenan tunda Allah madaukakin sarki shine masani sai ka daga hannu ya Allah ina roƙonka da sanin ka Allah ka sanar da ni tsaya neman fahimi a baka fahimin karatu a baka fahimin kaza a baka da ka lokaci ne kai abu na biyu alkitaba ubangiji Allah madaukakin sarki ya rubuta komai dake dake inna zalika fil kitab inna zalika ala Allah yasir inna zalika fil kitab inna zalika ala Allah yasir Allah ya rubuta komai al khalq ubangiji Allah madaukakin sarki ya halittu komai a ciki da kai da kai aikin da aikin da kai duk halittar Allah madaukakin sarki ne kun fahimci wannan ko da kai da ka aikata aiki da aikin da ka aikata duk gaba ɗayan ku halittar Allah maɗauki sarki ne a nan za ka ga da baibayin da wasu ƙungiyoyi suka shiga suka ce ƙur'ani ba halitta Allah ba ne ina fata mun fahimci wannan ai ƙur'ani halitta Allah ne wanda yake kuma sifar Allah maɗaukin sarki ne suka ce ƙur'ani halitta Allah ne amma aikin da bawa yi kuma ba ba abin nan bane ba halitta bane wannan wannan gwaranci ne wannan qur'ani halitta ne aikin bawa ba halitta bane kai ko tun ni a ranar kuma baya sai ga mutum ya ce a cikin halittun Allah baki daya in ban da qur'ani babu abin da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana faɗin wannan jumla ko to da zarar mutum yayi wannan kasan ya ɗibi daji cewa yi a cikin halittun Allah in ban da ƙur'ani ta ya sanya ƙur'ani cikin halittun Allah Allah ta lai sowa akwai al'ilmu akwai alkitaba Allah ya rubuta komai akwai alkharku Allah ta'ala ya halittu komai subhanahu wa ta'ala sai almashi'a Allah maɗaukin sarki da ganin damarsa ne komai yake kasancewa kasancewar babin kaddara malam ya yi shi datsi datsi a ciki da izinin Allah ta'ala idan bayani ya zo za mu ƙara bayani akan wannan sai malam ya rufe wannan babin da cewa fa haza jumlatu ma yahtaju ilayhi man huwa munawwarun qalbuhu min awliya illahi ta'ala wa hiya darajatu rasikhin fil ilm li anna al ilma ilman ilmun fil khalqi mawjud wa ilmun fil khalqi maf'ul fa inkaru al ilm al mawjud kufr wa ad'a'u al ilm al maf'ul kufr ولا يثبت الإيمان إلا بقبول wa tarki talab al-ilm al-mafqud muna ji yace fa hada wannan bayanai da suka gabata jumlatu ma yahtaju ilm shine dunkule a a dunkule a malmala a ture na abin da ake bukata wa yake bukata man huwa munawwarun qalbi wanda yake an haskaka zuciyarsa wannan ba wai yana isharar ko ba zuwa ga kaddara kaɗai ba duk abubuwan da aka ambato a baya tun daga wani ƙuli abin da bito fiƙi la inna allaha ilahun wahidun la la har zuwa nan mana ya ce shi ne wanda zuciya shi ubangiji Allah maɗaukin sarki ya saka zuciyarsa min auliya illahi ta'ala daga cikin waliyan Allah maɗaukin sarki wannan shi ne abin da yake bukata wahiyar darajatun rasu khaina fil ilmi wannan kuma matsayi ne na waɗanda kafafuwan suka nutse a ilimi suka kafa a ilimi da Allah ta'ala ya ce wa rasu khaina fil ilmi يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب amma waɗanda yake a zukatansu fi qulubihim maradun sai ya game da Allah ta'ala ya ce wallazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat fa amma allazina fi qulubihim zayghun fa yattabi'una ma tashabaha minhu saboda me ibtigha wa ma والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب isa ya ce wannan ita ce matsaya ta waɗanda yake sun gane karatu li'anna ilma ilman malai ce domin ilimi guda biyu ne ilmun fil khalqi mawjud kaga sai yi bayani dan gaga yana nufin ilmul da ilmul batin E! sai ce ilmun fil maujud ilmin da yake a cikin halitta kuma ana samun sa wannan shi wannan ilimi kenan shine ilmin shari'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wa ilmun fil khalqi mafqud ilmin kuma dake cikin al'umma babu shi shine ilmun ghaib da Allah ta'ala ya ce alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul fa innahu yasluku min bayni yadayhi min khalfihi rashada sai ya ce fa inkarul ilmi al mawjud inkari musu na ilmin da yake cikin al'umma gashi a qur'ani gashi a hadisi a ce wannan aiki zahiri ne ka gani baɗinin daban ko kuma wannan ilimin na kowa da kowa ne wannan abun kufurin kafirci wadda'a'ul ilmin mafqud da'awar cewar akwai ilimin gaibi da mutum da'awar ilimin gaibi wanda yake shine al-mafqud kenan ko ilimin da babu shi ma'ana ilimin da ubangiji Allah madaukakin sarki bai sanar da al'umma shi ba ya bamba kan shi sani wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wannan ilimin wadda ilimi da'awar wannan ilimin almafqud wanda babu shi kufurun wannan da'awar kuma kafirci malaga wani ya ce akwai ilimin gaibi kaza akwai kaza akwai kaza shi ma ya samu ya shigar da kanshi wala butul imanu imanin mutum baya tabbata ya kafu illa bi qabulil ilmin mawjud face sai ya karbi ilimin da yake sananne gashi a cikin littafin a cikin qur'ani a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutum ya karbe shi hannu biyu wa tarki talabil ilmi sannan kuma mutum ya bar neman ilimin da yake babu shi a cikin al'umma shine ilimin gani to a wannan mutum in ya samu kanshi a wannan shikenan ya tsira ya Allah ya Allah ta'ala ka tsira da mu duniya da lahira subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk